بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد da izinin Allah ta'ala a wannan safiya za mu tashi babu mirasul jadd a cikin wannan littafin mai albarka motsa na imam malik ibn anas cikin babu rabon gado wanda yake wani shine darasinmu na shida a cikin wannan babi a wannan safiya ta goma sha takwas ga watan almuharram a shekara ta 1431 wacce ta daidai da uku ga watan janairu shekara ta 2010 miladiya darussan haka suke ta tafiya sannu a hankali sannu a hankali darasinmu na farko mun yi magana akan abin da ya shafi gado na 'ya'ya maza da mata a wurin mahaifinsu eh in ya mutu ya bar ɗan shi guda ɗaya ɗan zai cinye gadin dukiyar duka in ya mutu ya bar ‘ya'ya maza zalla za a raba dukiyar ala adadin ru'usihim in su goma sha ɗaya ne a ce a raba ta goma sha ɗaya kun gano wannan idan ya mutu ya bar ‘ya mace guda za a ba ta rabin abin da ya mutu ya bari in ya mutu ya bar ‘ya'ya mata da yawa za a ba su kashi biyu bisa uku na abin da ya mutu ya bari in ya mutu ya bar 'ya'ya mata da maza zalla to zakari mithul hazul unsayin ina ga akwai wani abu da ya rage a gadon 'ya'ya babu isa na ce matsala rabon gado abu ne mai saukin gaske da muke gaba sai muka isa ga gado na miji a wurin mata da mata a wurin miji a nan abin da za ka yi la'akari da shi shine akwai ɗa ko babu ɗa ga dukkan wanda ya rasu idan mace ta rasu ta bin mijinta ba ta da ɗa muna da ɗan maimaitawa ɗan nan muna la'akari ne da ɗanta shin ta haihu da shi ko ba da shi ta haihu ba a wani gida ta haife shi ba dai ɗanta ba ne to za a ba mijin nan ɗaya bisa hudu idan kuma ba ɗanta abin nan ta rasu ba ta da ɗa za a ba shi rabi kun gano wannan shi miji baya hana wani ya ci gado kuma ba hana shi a ci gado shi sa duk wannan a ce wani yana na wani yana na a an dai miji ne shi baya hana wani ya ci ba kuma hana shi sai dai kawai ɗa ne maimakon da ya ci rabi zai mai da shi ya ci ɗaya busa hudu kenan idan matar ba ta da ɗa miji zai ci gadon ta zai ci rabi idan akwai ɗa miji zai ci ɗaya bisa hudu ɗa ko mace ko namiji hakan nan idan ita ce ta rasu idan mijin ne ya rasu ya bar abin nan idan matar ce ta rasu shi muke magana ko idan mijin ne ya rasu ya bar matar shi idan yana da ɗa za ta ci ɗaya bisa takwas idan ba shi da ɗa za ta ci ɗaya bisa hudu muddin an ɗaura aure aure na shari'a an tare ko ba a tare ba in ba a tare bai rasu za ta ta gaba za ta ci gado wannan abin da shi ne yake gara a musulunci sai muka wuce gaba muka magana kan abin da ya shafi gadon uwa da uba a wurin ɗansu suna cikin masu masu sauƙin gaske idan mamaci ya mutu ya bar mahaifinsa idan yana da ɗa mahaifin zai ci nawa ɗaya bisa shida a halas uwa za ta ci ɗaya bisa shida misali ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiyar shi da 'ya'ya hudu mm. sai a raba nawa kenan shida mafiya dauki daya mafiya ta dauki daya 'ya'yan shi hudu ko ya dauki daidai ba shi da ta raba ba yau kun gano nan da kyau hakan nan idan ya rasu ya bar ‘yan uwa biyu abin da sama uwa ‘yan uwan na sun da ta zama ta ci ɗaya bisa shida amma kuma su ba za su ci gadon ba mun gano wannan da ke ko sai mu kaddara cewa na ‘ya'ya da muka ambata ɗazu ba ‘yan uwa ne ya rasu ya bar abin nan uwa da uba da ‘yan uwa hudu yan uwa hudun nan uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ne ko uwa ɗaya ne na da siya ba su nawa za a raba za a raba shida uwa ta ɗauki nawa ɗaya basa shida uba fa sai ya ɗauki sauran shi kenan ba wani abin nan ba ne sai muka biyo kan mirafil ikhwatul um yan uwa na uwa ɗaya alaƙarsa da mamaci uwa ce amma uba kowa da nashi kun gano wannan mana ya gaya mana yan uwa uwa ɗaya ba sa cin gado tare da uba kamar yadda muka yi magana yanzu yan lissafa na ba sa cin gado tare da 'ya'ya ba sa cin gado tare da jikoki kun gano wannan yadda lissafa mana waɗanda ba sa cin gado tare da su su yan uwa uwa ɗaya mutane ne masu rauni yasa musulunci ya ce a ba su ɗaya su shida idan su kaɗai ne idan ita kaɗai ce uwar shi kenan kwaya ɗaya sai a ba ta ɗaya bisa shida kamar yadda muka bayani yanzu idan kuma suna da yawa fa musharaka fi thuluth sai su tarayya a cikin shi kenan daga nan sai muka tsallaka kan abin da ya shafi yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya to su kan waɗannan uba ne yake musu bulu kun gano wannan ko yawwa in dai ban da wata matsala alhimariya ko alhajiriya ko alyamiya wanda yake yan uwa uwa ɗaya suka yi wuf suka yi gaba har ya kai ga yan uwa uwa ɗaya ba dai suka ce mm, mm, su ma sun haɗa alaƙar uwa da shi har ya zama na maganganun sahabbai suka saba mu juna akan haka wasu suna ganin ina yan uwa uwa ɗaya ba ɗaya ba su da gado tunda dama za su ci abin da ya ragu ne kuma ba abin da ya ragu mun gane wannan da kyau kuma suka ce a'a za ilhaƙin su da yan uwa uwa ɗaya shine kuma abin da muka tafa kai da izinin Allah cikin wani littafi shi gina a karatun mu na jiya muke magana a kan gado na yan uwa uba ɗaya muka ce magana yan uwa uba ɗaya magana ce ta yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kawai yan uwa uba ɗaya suna yin numfashi ne idan babu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya duk kujerar da yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suka zauna yan uwa uba ɗaya suna zama in ban da matsala guda ɗaya wacce take ita ce ta himariya ta wacce muka ambata ɗazu nan babu yadda za a ce to ai sun haɗa uwa ɗaya saboda ka in dai aka raba ba abin da ya rage shi kenan yan uwa uba ɗaya kuma sai karɓar ta abin nan ta'aziyya <clears throat> babu mirasul jadd yanzu mun iso a gadon kaka daga wa kenan jikansa kaka yana da gado a wurin jikan shi ɗaya kenan kakanni nawa mutum yake da su jad aka ce biyu saboda muna da kakanni hudu biyu maza biyu mata kun gano wannan to tun da an ce jad yanzu ba za a magana kaka namiji sai a biyo da kuma jadda kaka mace mutum yana da mahaifin uwa da kuma mahaifin uba ina ma umar yake eh ya ce duk kakanni hudu za su shiga don eh yanzu za mu magana a kan kaka namiji gadon shi a wurin jikan shi mun fahimci wannan da kyau yana cin gado ko baya cin gado yana ɗarewa kujerar uba kai tsaye ko baya ɗarewa kujerar uba kun gane maganar ana magana shi yana tafi idan ya ɗare kujerar uba to yan uwa suna cin gado tare da uba wasa cin gado idan bai ɗare kujerar uba ba yan uwa za su ci gado da kaka قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين فإن كثرت الإخوة لم ينكسوه من الثلث إيه؟ قال رحمه الله حدثني يحيى ابن يحيى الليثي شي يحيى ابن يحيى الليثي laisi shine wanda i ruwayar muwadda a wurin malik ibn shi mutumin kasar andalus ne wace kasa kenan a yanzu spain tana yammacin duniya sosai da sosai ya yi ruwayar muwaɗa a wurin abdurrahman bin zayyad da ya gama ruwayar muwaɗa a wurinsa a garinsu na andalus sai ita kakkiya ta kanasta madina ya tafi garin madina wurin mai muwaɗa ɗin kuma ya je sake ruwayar mawaɗa ɗin a wurinsa mallaka ce kai ka biya mu waɗa su ɗaya shikenan ka gama wannan ba baka abin nan ba bayan ya gama ruwayar mu ɗin a wurin malaman su ke Andulus sai kuma ya tafi Madina ya je ruwayar mu waɗa a wurin mai mu waɗa kaga yanzu isnadin ya da da nazil ne yanzu kuma ya zama ali domin kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala mun gano wannan ya je garin madina yana ruwayar muwadda a wurin imam malik ibn anas can sai ga giwaye sun fito yo yara sun fito kallon giwaye sai imam malik ibn anas ya ce da shi ba za ka je ka kallaci giwa ba garin kuwa ba giwa fa sai ce ban zo madina dan kallon giwa ba sai imam malik ibn anas ya ce shine aqalu andalus shi ya fi duk sauran mutanen andalus hankali dan ya san abin da ya fito da shi za ga mutum ya baro su ya zo ko yana fut ko yana coe ko yana jefla sai ka samu duk unguwar garin nan ya san su sai ka rasa sin karatu ya zo ko yawo ya zo ko ina ya zo ko ina ya zo ko ina ya zo Allah ta'ala ya sauke yana da ruwayoyi masu tarin yawa wannan ruwa take hannunmu ita ce ruwayo yahaya ibnu yahaya al-laisi wacce ita daga wurin malik ya yi ruwayar muwaɗa wurin malik baki ɗaya illa wasu abuwa da ke cikin kitabul itikaf in ka je gida ka duba muwaɗa kitab kitabul itikaf daga kitabu na uku abinda da kai karshen kitabul itikaf za ga ya ce haddasani zayyad an malik ƙala ya haya haddasani zayyad an malik ba haddasani an malik kai tsaye ba حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد دقى يحيى ابن سعيد الأنصاري ابن قيس كنا الأنصاري متم مدينة من يمن يمال ميكنا مدينة أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان yake cewa bayani ya zo mushi lalle mu'awiya ibn abi sufyan wanda ke shine farkon sarki a tsarin musulunci mu'awiya ibn abi sufyan bayan da daula ta abin ta kare ta khulafa'ur rashidun wanda yake mu'awiyatu bin abi sufyan yana cikin sakatarorin alqur'ani mai girma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aya ta sauka sai ya ce a kirawo shi yazo ya rubuta ta hmm? ka sakatarori na ƙur'ani na kaza na rubutun wasiƙa to shi yana cikin sakatarorin qur'ani ka duk wanda manzon Allah ya amince mishi da idan aya ta sauka a kira shi ya rubuta ta ka san ba karamin babban mutum bane eh Mm. Allah mana wannan ba karamin ba ne wannan yana cikin sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi mu'awiyatu bin abi sufyan kataba ila zaid bin sabit ya rubuta doguwar wasiƙa zuwa ga zaid bin sabit yas'aluhu anil jadd yana tambaye shi dangane da gadon kaka shi ma abin ya rikice mishi man sani akai shi wata bin abi sufiyan ya rubuta wannan ne lokacin yana amirul mu'minina yana ƙasar sham aka zo mishi da kes ɗin kaka kako tun da har ya kawo ga amirul mu'minina ya nuna ya kes ɗin ya huce gwamnonin shi kenan wataƙila gwamnan ne shi ma abin ya rikice mishi ya aiko ta sama ya aiko ta sama har ta kai koli ya ce a ji samu ya rubuta wasiƙa zuwa ga zaid bin thabit saboda me ya rubuta wasiƙa zuwa ga zaid bin thabit saboda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bashi satifike na kat yace ce a bin zai rubin sabit wanda ya fi ku iya raban gado ya fi ku sanin matsalolin raban gado kaf shine zaid bin thabit kun gane shi sa mai rahabiya ya ambaci haka ya kake gani shi duk wani a sama a kasa gado an haɗu an abin na ina zai rubin sabit baya ganin ba wani duhu a gaban shi na abin da ya shafi rabon gado abu ne mai saukin gaske ubangiji Allah ta'ala ya hore mushi wannan to kun ga wannan shine karantarwa za ka yi tambaya ka samu malamin da yake ya fahimci abin sai ka tambaye shi kun fahimci wannan da ke kuma awaitu bin abi sufyan khalifa ne sai ya rubuto mushi wasiƙa yas'aluhu anil jadd yana tambaye shi dangane da kaka kataba ilaihi zaid bin thabit zaid bin thabit ya rubuta mai wasiƙa a ciki yake cewa in innaka katabta ilayya tas'aluni anil jadd ka rubuto min wasiƙa kana tambaya ta dangane da abin da ya shafi al'amarin kaka amma me yasa bai bashi wasiƙa bai ce mai gashi gashi gashi ba sai da ya dada tabbatarwa ya ce ka ce ka rubuto wasiƙa kana tambaya dangane da kaka hmm? da iya reply din wasiƙar sai da ya sake ambaton wannan abin na din idan ya san wasiƙa ce ta gwamnati zuwa gwamnati yi dole ne zamana ya san da bayananta in yanzu ne ba su ne wannan yorof ɗin kuke kwashewa ku zuba a ciki ba wasiƙa ka mai lamba kaza mai lamba kaza ta iso ko aka yi kisa ba فكتب إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم cewa ka rubuto min wasiƙa kana tambaya ta dangane da abin da ya shafi al'amarin kaka yana da gado ko ba shi da gado wannan al'amari Allah shine mafi sani dubi ka ga duk da shahada da yake da ita da tabbas da yake da ita annabi sallam ya amince mishi iraban gado amma sai da ya mai da ilimi ga Allah ya ce wallahu a'lam sai ga mutum ya zauna ya ce ku tambayi duk abin da kuke so ta ila ila lalla wato mutane su akwai jara'a fa wallahi mutum yana da jara'a ya ce ku tambayi duk abin da kuke so shi wannan fa yana da tabba ana salam ya amince mishi kan abin da ya shafi rabon gado amma da aka mai tambaya sai da ya ce wallahu a'lam sai mai da ilimin ga Allah ta'ala sai ya ce wa zalika mimma lam yakun yaqdi fihi ila al-umara shin fada kenan ta biyu ya ce wannan al'amari na kaka al'amari ne da ba a kasance ana hukunci da shi ba sai shugabanni ne suke al-khulafa khulafa wa rashidun su suka fara hukunci da abin da ya shafi kaka kun gano wannan da kyau mana zaid bin sabir kamar zai ce mana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin bai faru bai faru ba al'amarin kaka bai faru ba ko kuma bai watsu sosai da sosai haka ba sai a zamanin al wa qad hadartul al qablak yace na halarci shugabanci guda biyu kafin kai yutiyanihi nisfa ma al-akhil wahid suna bai makaka rabin dukiya na jikan shi idan jikan yana da dan uwa kun shiru kuna ji mutum ne ya rasu ya bar kakan shi da ɗan uwan shi ya za a raba kenan sai a raba biyu kenan a ba kaka rabi dan uwa rabi eh a dan uwan shi da shi mamacin dan uwan mamacin dai a a banda al'ummi ai banda al'ummi al'ummi ai wannan sudus ne kawai wa thuluthu ma'al ithnain idan kuma yan uwa din biyu ne fa in kasuratul ikhwa ko yan uwan sun fi biyu lam yunqisuhu min thuluth ba sa rage shi daga thuluthi ma'ana ɗaya su uku idan ɗan uwa ɗaya ne da kaka ɗaya sai a ba kaka rabi ɗan uwa rabi idan yan uwan na shi mamacin biyu ne ko abin da sama idan biyu ne sai a ba kaka ɗaya bisa uku idan yan uwan sun fi biyu sai a ba kaka ɗaya bisa uku ba sa rage shi akan wannan yanzu su waye suke shan ɗaya bisa sauku kenan akwai dai kaka idan yana da yan uwa akwai uwa idan ɗanta ba shi da ɗa kuma bai da yan uwa akwai yan uwa lu'ummai idan suna da yawa ai kun ga abin da sauki kenan ga duk wani lissafa su kada haɗa mana ramadan da sha'aban yanzu ya mama shi jikan ya rasu ne ya bar kan shi da ɗan uwan shi eh eh su kadai kun gano wannan sai a ba kaka rabi a ba ɗan uwa rabi ɗan uwa shaƙiƙi ko li ummi abin ko li'abbi shi dama dan uwa li'ummi ban yi zama yana cin gadon ba eh eh a kuna ina ne muke ta cewa indai an ce da ya shi ta mulfi zukurwar inas wannan asar malik kaɗai ya roito shi وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض الناس اليوم الذي يفرض الناس له اليوم وحدثني عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي كي مالك ابن أنس يا كانت الدنيا ونن عن ابن شهاب دقى مالك محمد ابن مسلم الزهري ibn shihab kenan an qabisa ta bin zu'aib daga qabisa dan zu'aib anna umar bin khattab radiyallahu an lalle umar dan khattab Allah ya da shi farada lil jaddi ya bai makaka allazi yafridu an-nasu lahu al-yawm abinda shugabanni suke bashi a yanzu na raban gado ko abinda masu raban gado suke ba kaka yanzu na raban gado shi ne abin da ya bashi mai kuke bashi yanzu <laughs> a ba rufi ba za ka ce rabi kawai ka shiru eh idan ɗan uwa ɗaya zai ba shi rabi yawwa wannan asar malika kaɗai ya roito shi وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سفيان بن يسار عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد مع الإخوة الثلث وحدثني عن مالك أنه بلغه بيان يزوم مالك عن سليمان بن يسار دغ سليمان بن يسار annahu qal suleiman dan yasar yace farada umar bin khattab radiyallahu an umar dan khattab ya ba da kasafin gado wa usman bin affan haka nan usman bin affan shi ya bayar wa zaid bin hakan nan ƙwararren masanin rabon gado cikin sahabbai zaid bin thabit shi ya bayar da liljaddi ma al'ikhwa kaka idan ya haɗu da ‘yan uwa na mamaci gaba ɗaya wannan sun ba kaka a filus ɗaya bisa uku kaka yana ɗarewa kujerar uba ɗarab ko kuwa kun yi shiru kaka yana ɗarewa kujerar uba ɗarab ko ba ɗarewa suleiman kace ya magana ta zama ta yi baki almakashi in ka ce yana ɗarewa in yana ɗarewa ya kai 'yan uwa suka ci gado tare da shi kun gano wannan yana ɗarewa amma ba ɗaraf ba inda ɗaraf ne to lallai yan uwa ba za su ci gado tare da kaka ba to amma yanzu gashi yan uwa suna cin gado tare da kaka saboda me a cikin kaka da yan uwa wa fi matsayi a wurin mamaci ko duk matsayinsu ɗaya eh kun gane tambayar tsakanin yan uwa da mamaci wa ya fi kusanci a wurin dan uwa abin tsakanin yan uwa da kaka wa ya fi kusanci wurin mamaci eh saboda me kowanne ɗaya daga cikinsu akwai mutum a tsakani tsakanin yan uwa da mamaci akwai mutum guda shine wa tsakanin mamaci da kaka akwai mutum guda shine wa <laughs> shine uba shi sa wani lokacin za ga kaka yi nan yan uwa su yi nan kowa yana neman sa'ar kowa kun gane maganar saboda karfin kaka tsakanin uba da mamaci akwai wani babu amma tsakanin yan uwa da mamaci akwai uba ina fata mun fahimci tsoron matsala din malaisa ya wuce shi kenan ana ga yi shiru ne kamar <laughs> na ga yi shiru ne mai kamar bai kamo tashar abun ba eh yanzu muna ta magana kaka kaka kaka wannan kakan mahaifin uba ko mahaifin uwa قال رحمه الله قال مالك رحمه الله والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أبا الأبي لا يرث مع الأب الجنيا شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكري ومع ابن لابن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أما أو أختا لأبيه يبدأ ب يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس yake cewa wal amrul mujtama'u alaihi indana al'amarin da ake ijma'in shi a nan garin Madina ijma'i ne mutanen Madina malaman Madina duk sun yi ijma'i kan shi wallazi adraktu alaihi al ahlal ilmi bi baladina abinda na zo na samu malamai a garinmu suna akai kullum mun yi wannan magana muna daɗa nuna cewar ba malaman da yake nufi ba garau garau malamai da zaka ce malaman garinku sun ce kaza ba shi karan kanshi a madinan girman shi imam malik ibn anas lokacin a madina sai ya kasance tauraro ne kusa da rana ana ganin shi ko ba ganin shi tauraro kusa da rana ba ganin shi akwai shi ko babu akwai shi amma ba ganin shi duk abin nan gangaren ne ta ko ta ina amma yake cewa na samu malami a garinmu kun gano wannan da kyau eh ya nuna shi karamin shi ne karamin su ne shi ya za samu to waɗannan malamai yake kafa hujja da su wanda ke kaga shi imam malik ibn anas da yake karamin su ko hula shi baka hangowa ka gano wanda ke go to kuma malaman ku wasu da yawa su ma mujamala kake musu kawai dai gana ce da shi malam ne saboda abin nan amma wani gana wani ba ma shi ba kuna tafiya wani lokacin ya dan huce maka wani lokacin ka dan huce mishi ko fahimci wannan so in an ce malik ya ce kaza karke tsammani wai malamai ne irin na garin ku shi yasa yake da fuka ha'u saba'a wasu mutum bakwai ne na musamman malik ya wanke su waɗannan malamai ne na yankan shakku yake kafa hujja da ayyukansu ko ba su ce komai ba in dai sun yi fitawa fatawar ta zama iri ɗaya ya amince musu imam malik ibn anas kenan sai ka ji magana sai ka ji magana shi a wurin malaman hadisi zaka san imam ne imam darul hijra imamul a'imma shi imam ne na imma daga cikin almajiran shi akwai imam shafi'i wanda yake imam ahmad ibn hanbal yayi karatu ne imam shafi'i sai ka ce kamar imam ahmad ibn hanbal jika ne wurin imam malik ibn anas a karatu mun gano wannan idan ka duba bukhari imam malik ibn anas ne kan zo mutum ne na biyu a cikin malaman bukhari idan bukhari ya ce haddasani wani ya kira malamin shi na nauke na na farko to malamin kuma sai ya faɗi malaminsa sai ya faɗi bukhari abin da sai ya faɗi malik ke haka eh bukhari kamar jika ne wurin malik kenan a ɓangaren karatu E, jikan jika ko jika wani lokacin za a ga a sani da haka suke saboda wani lokacin ya zama ali wani lokacin ya zama nazi ƙara malikun rahimahulla wal’amurin mujtama wa alihi indana al'amarin da muke ijima’in shi a nan garin madina wallazi a jiraktu a la’alil ilimi bi baladina abinda na samu malamai a mu suna a kai annal jadda lallai kaka abal abi wanda yake uba na uba ba uba na uwa ba uba na uba la yarifu ma'al abi duniya shay'an baya cin gado tare da uba na kusa baya cin gadon komai wai uba na kusa mahaifin mamaci kenan ɗan kaka kenan mahaifin a ah, mahaifin uba imanu Oh, abin nan mahaifin mamaci ke na ko yawwa idan akwai uba to kaka baya cin gadon komai ka rike wannan duk wancan nisfi da kaji muna ta magana da sudusi da kaji muna ta magana da sulusi da kaji muna ta magana e, kaka yana numfashi ne idan babu ɗan shi mana babu uban mamaci kenan wa huwa yufradu lahu ma al-waladi zakari amma shi kaka mahaifin uba ana ba shi gado idan babu uba babu ɗin shi kenan ko nam amma kuma ga ɗa na mamaci ɗin ɗa na mamaci ba shi da uba amma yana da kaka uban ya mutu gano wannan za a bai ma kaka a sudus shi zai ce wa huwa yufaradu lahu ma zakari ana bai ma kaka gado tare da ɗa na mamaci ɗan ya zama na namiji ne wa ma alwaladin libni zakari ko kuma ɗan ɗa jika na mamaci wa ke na auren kaka tattaɓa kunni kenan ko ana ba kaka a su farida ana ba shi ɗaya bisa hudu ɗaya bisa shida a matsayin kasafinsa an gane surar matsala ɗin mutum ne ya rasu ya bar kakan shi da ɗan shi su su biyu mutum ne ya rasu ya bar kakan shi da ɗan shi mutum ne ya rasu ya bar kakan shi kun gano nan da ke ko da kuma ɗan shi su su biyu ya mutu ya bari ya za a raba gadon sai a raba shida a ba kaka ɗaya ɗan nashi kuma ɗaya ɗauki sauran yi za a ce yawon ya fi mai sauki tun da ɗa ne da bai awon gaba da shi ba eh, ai idan unsa ne za a raba haka sudus din kun gano wannan da kyau ko in aka raba sudus din kuma zai zo ya ci ta asiban shi yasa malik ne ya rage tafiyar idan unsa ce da haka za a raba sai a raba ita tana da me nisuf shi kuma yana da sudus sai a raba shida sai a bashi daya sai a bata uku a rage biyu to fali awala rajulin zakari kenan isa malik yanke yanke ma tafiya ya ce gashi gashi gashi wa huwa fi ma siwa wa huwa fi ma siwa zalik shi kaka yana cin sudusi cikin abin da ba wannan ba amma kai kiyaye malamai turkin mutuwa umman muddin mamaci bai bar uwa ba au uktan li abihi ko kuma bai bar yan uwa shi uwa ɗaya uba ɗaya ba yar uwa shi uba ɗaya ba uwa ɗaya uba ɗaya barakallahu fikum au uktan li abihi ko bai bar yar uwa uba ɗaya ba yubadda'u bi ahadin in sharrakahu za an an tashi kasafin gadon za a kasafin shi ne sai a fara da wani wanda yi tarayya da kaka bi faridatun musamma da yake da wani kasafi da aka ambata fa yu'tana fara'idahum sai a bai ma kowa kasafinsa fa in minal min su sudusu idan da aka rage aka gama kasafi abin da ya rage ya kai sudusi fa ma fauƙahu ko abin da yi sama da sudusi farida lil jaddi sudusu farida sai a bai makaka wannan sudusi din to idan bai kai sudusi ba fa ko kuma ya wuce sudusi tunda idan bai kai sudusi ba duk dai ƙari ne wurin wa wurin kaka idan ya huce sudusi fa ragi ne wurin kaka a gani ɗaya bisa shida da ɗaya bisa hudu wanne fi yawa ɗaya bisa hudu fi yawa da ɗaya bisa hudu da ɗaya bisa uku ne fi yawa ɗaya bisa uku da ɗaya bisa uku da bisa uku ne fi yawa da biyu bisa uku da rabi ne fi yawa eh rabi shi fi yawa <laughs> yana da gaskiya fa ba gani ma na shiru ba <laughs> yi za gani wani zuru aini kun gano wannan shi yasa ya ce idan ƙasa da haka kaka zai samu mana daga sudusi zai dawo ɗaya bisa hudu misali ake yi abin da ya ƙasa to wannan dama dama amma idan ya ƙara da ɗaya bisa shida da ɗaya bisa takwas wani ya fi yawa wani ya fi ƙaranci ɗaya bisa takwas to ga ya fara nisa kenan an gane surorin matsala ɗin قال مالك رحمه الله والجد والإخوة للأب والأم تا an ba da shi kakafa ya fara shiga ya fara hawa abin nan ƙara malikun rahimahullah wal jaddu yanzu ga kaka wal ikhwatu lil abi wal ummi ga kuma yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya inda uba ba za su shiga ba haka ne kuma ka bane to amma kuma an kaka ne fa kun yi shiru baka ce kome ba idza sharrakahum ahadun bi faridatin musamma yubadda'u biman sharrakahum min ahli al-fara'id فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أوطيه ثلث مما بقي مما بقي له وللإخوة أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه, أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وترك زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون الجد ثلثا والأخت ثلث يا ke a yana وانا wani tana cikin wacce tafi kowace sauki eh qala malik rahimahullahu azza wa jal imam malik ibn anas ya ce sai na ce muku kaka ya fara hawa wani irin siradi sai ana kallo ina ne yafi mai ina ne yafi mai dama dama wani lokacin kaka ya fito a matsayin dan uwa na mamaci ya fi sauki ya fasa kakan shi ma dan uwa ne na mamaci akalla uwa ɗaya ba ɗaya mun gane wannan surar an kuma kuma da mun wuce irin ta a baya na irin yawwa kun ba da sun ya gaba da suna uwa ɗaya ba ɗaya kuma su rasa gado shi za wani lokacin kwarai ya abin nan ya ce shi ma ya da ɗan uwan mamaci ne uwa ɗaya ba ɗaya kakan a ya fasa domin an yi raban da yar uwa ta fi shi gado ba wai ɗan uwa namiji ba yar uwa mace ta fi kaka gado to haka ba ba kwarai idawo ya ce ya zama dan uwan mamacin ba ita ma yar uwan mamaci ce sai ilil zakari mutu sai ni eh قال maliku rahimahullah wal والجد kaka mun faɗi wannan muna nufin kaka mahaifin uba a wurin malik ibn anas wal ikhwatu lil abi wal ummi da kuma ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya idza sharrakahum ahadun bi faridatin musamma idan wani ya yi tarayya da su a wurin gado kuma wani yana da kaso wanda aka ambata mashi ko dai yana da nisfi misali ko yana da thuluthi ko yana da thuluthan bi bisa uku ko yana da rubo ɗaya bisa hudu ko yana da sudus ɗaya bisa ko yana da sumun ɗaya bisa wani su ne fara'idun musamman yana da su to yi yubadda'u biman sharrakahum min ahli fariḍa za a fara sallamar waɗanda suke tarayya da waɗannan mutane biyu daga cikin masu cin gado sai a sallame su abin da ya rage fa kun yi shiru sai su ɗauka kun gano wannan shi yasa abin da ya rage ɗin ne yasa ɗaya uba ɗaya ba su samu gado ba a cikin mas'ala hajariya saboda suna jiran abu ya rage kuma bai rage ba fa fara fara'idahum sai a bai ma kowa abin da ya ci na gado fa ma baqiya ba'da zalika abin da ya rage bayan haka lil jaddi wal ikhwati fa ma baqiya ba'da zalika lil jaddi wal ikhwati min shay to abin da ya rage bayan haka sai a ce za a ba 'yan uwa da kaka wannan abin da ya rage din to anan an tashi ya za a rabar nasu za a raba shi ne matsayin su suna yan uwan mamaci uwa dai uba daya shi yana matsayin kaka ko kuwa za a ce ya mutu ya bar yan uwa dai uba ɗaya baki ɗaya babu kaka shi ma ya shiga cikin yan uwa dai uba daya shi yasa ya ce fa innahu yunzar za a tsaya a kallaci kasafin ayyu zalika afdalu li hadhal jaddi wanne ne zai fi ma kaka kaso mafi tsoka ya zauna a matsayin kaka shi zai fi mai kaso mafi tsoka ko kuwa ya tsaya a matsayin shi ma ɗan uwa ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya a sai an kallaci matsalar utiyahu thuluthu mimma ma lahu walil ikhwa sai a ba da ɗaya bisa uku ga abin da ya rage shi da yan uwa au ya kuna bi manzilati rajulin min al-ikhwa ko kuma shi ma yanzu ya zama mutum guda ne daga cikin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya fi ma ya hasulu lahu wa lahum cikin duk abin da za a raba musu a raba mushi kawai yuqasimuhum bi misli hissati ahadihim zai zo in rikici da su ko ya ce ai raba daidai kun gano wannan ta ya za a raba daidai ya ce yadda aka raba aka ba kowa shi ma a raba a bashi ya fasa kakan shi ma ya fito dan uwa na mamaci uwa ɗaya uba ɗaya yadda aka ba kowa shi ma dan uwa ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya a bashi ko a bashi haka awi sudusu min ra'asil mali kullihi ko kuma a'a ya yadda a bashi sudusi na ɗaya bisa shidan abin da aka mutu aka bari matsayin kaka kenan yawwa barakallahu fik matsayin kaka kenan ayu zalika kana afdalu li jadd uti al jadd duk wanda yafi dama dama yafi kaso mafi tsoka a wurin kaka sai a bashi wa kana ma baqiya ba'da zalika lil akhwati lil abi wal ummi to idan an fitar da kaka sai ya zama na abin da ya rage za a bai ma yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai su raba idan akwai mata cikin su to lizzakari mithlu al unsayin in babu mata kuma sai su raba ala adadin ru'usihim haka za a yi illa fi faridatin wahida sai dai wani kasafin gado guda wanda yake a wannan kasafin gado ta kunu kismatuhum fiya ala ghairi zalik rabon da za a yi makaka da yan uwa ba yadda muka yi shi nan yanzu ba wa tilkal faridatu hi wannan gadin shine lafazin hiya mun sa ta ne tafsiliya imra'atun tuwufiyat mace ce ta rasu wa tarakar zaujaha ta bar mijinta wa ummaha da mahaifiyarta wa ukhtaha li ummiha wa abiha da ‘yar uwata uwa ɗaya uba ɗaya wa jaddaha da kakanta ku ta rabawa mun fara shiga masail na gado masu sauki eh, na ku ba sunayensu a jere a jere zauji nam sai malik ya ce ya za a ba miji rabi ko akwai da eh babu da shi ba shi da wani kes da waɗannan a faka mashi rabin shi gefe guda shi miji ba eh uwa za a ba ta thuluth ko akwai da ko akwai 'yan uwa 'yan uwa 'yan uwa nam sudus أخت الشقيق نصف نعم تعالى كيف أن كان واحدة eh ya kai sarki masu yanka kenan za a raba eh malam jimada yana da jawabi eh mu fa bamu raba ba bamu raba ba kowa an bashi nashi raban ne hmm. wannan shine matakin da zaka yi ai shi zai taimaka maka ka gano wata lamba zaka yi amfani da shi hmm. in kun lura kusan tunda muke raban gado haka nake yi sai an raba kowa nashi tukunna shi yasa muke sa waɗannan lambobin a baya dan su suna ba da matsayin ko shi rabi hmm. shi wannan ɗaya bisa uku wannan rabi wannan ɗaya bisa shida wannan zai taimaka maka sai ka gano wacce lamba za ka amfani da ita eh? ba mu da sha biyu a rabon gado ba mu da sha biyu kullum ina faɗa mana ga yadda za mu asulul mas'ala za mu kalla in ya so sai mu terms ko mu plus ko mu terms ko mu plus ko mu tara ko mu sau kun gano saboda ba mu da sha biyu a rabon gado ba mu da ashirin da hudu sai dai ka ce ka ninka so kaza sai ya baka ashirin da hudu amma asalin wanda muke da su nisfun wa rubu'un thumma nisfun rubu'i wa thuluthu wa sudusu bi nas shar'i wa thuluthani wa huma tamamu fa fa kullu hafizun imamu yanzu muka sa shida zauji yana da nawa um tana da nawa thuluth tana da biyu uku tana da uku shi da kasa jad yana da nawa ɗaya ɗaya ga uku ga biyu ga uku tara shi yasa suka ce wannan matsalar sunanta akdariya akdariya me akdar eh eh gurɓatacce wani matsala gurbatacce matsala ce ta rikitar da masu rabon gado kwata-kwata hatta binu bin abi sufyan shi ma ba a zamanin shi ake wannan ba bayan rasuwar shi ne aka yi cikin halifofin shi wannan abin ya faru yasa suke kiranta mas'alatul akadariya shi yasa imam rahabi ya ce abin nan tu'urufu bil akadariya ya zama wajibi ka san wannan ya cancanta ka san wannan mas'ala din kun gano wannan da kyau ko wasu malaman su kuma suka ce a'a wata mace ce wannan abin ya faru daga gare ta sunan matar akdar ta kenan akdar wacce wannan abin ya faru don kun lura mace ce ta rasu ai ta bar mijinta da mahaifiyarta da yar uwarta shakikiya da kakanta to sunan matar akdar sai aka ce sunan matsalar akdariya matsalar wance kun gano wannan to wannan matsalar dole za a abin da malamai suke cewa aulu ala ya'ul aul shine karawa a ƙara lamba a rage kasafi kun gano don ba mu da tara a cikin rabon gado shida muke da ita saboda ka za mu mu'amala da shida ne kun bayyanci wannan ko amma za mu ƙara uku in aka ƙara uku ya zama nau kenan ya zama tara shi kenan sai ya zama shida a tara da uku tara eh <laughs> na kowa za a bashi uku ne a matsayin za a bashi uku a matsayin rabin shida matsayi amma za a ga an zo lissafin kuɗi za a ga kuɗin sun ragu mun gano wannan to haka za a raba idan aka raba haka me ke tsakanin yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya da kaka yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya da kaka nawa ya fi a ya ce didi yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya tana da uku shi kuma kaka yana da ɗaya ina fata mun gane suran matsalar shi ka wannan ba su da kes da waɗannan yanzu tsakanin abin nan yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya da kaka su ne muke magana a kansu shi kaka ya fito a matsayin kaka kun gano wannan shi kuma yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya tana matsayin yar uwa a ciki ya fi cin gado eh 'yar uwa ta fi cin gado to a yanzu shi kaka ya tsaya a matsayin kaka ya wayi gari da ɗaya shi ya fi mishi ko kuwa ya ce shi ma ɗan uwa ne na mamaci yanzu mamaci ya mace ya bar 'yan uwa guda biyu ɗaya mace ɗaya namiji sa'an lizzakar misal hazal unsaye ne kun gane matsalar idan aka yi haka za a ɗauki wannan ɗayan a haɗa shi da ukun nan sai ya zama nawa sai ya zama hudu sai a raba shi uku sai shi ya dauki biyu ita ta dauki daya kun gane maganar wanne zai fi mushi? tun da ɗazu muna ta maimaitawa a hazu lahu waye lahu waye lahu eh zai fi mashi ita kuma za ta fi son wannan shi kuma zai fi son wancan ina ba ta mun fahimci wannan yanzu wannan suran matsala gata a matsayin yar uwa tana yar uwa ta kaka yana kakan shi yar uwa ta fi kaka cin gado yanzu bari mu sake maimaita kuma magana da muka ɗazu cewar kaka ya ce bai da ba shi ma ɗan uwa ne na mamacin saboda haka abin da ya rage bayan an cire kasafin miji da kasafin uwa a ban musu su yi zakari mithlu hadhal unsayni mun gane wannan to idan aka ce haka yanzu an mutu an ban nawa kenan hudu saboda wannan ɗayan na kaka da wannan shi za a cakuɗa kuma idan aka haɗa shi ba zai yi hudu a raba ta uku ba ko zai yi saboda ka ya taɓa mana asalin matsala kenan wannan taran sai mun yi times ɗinta so uku zai ba mu nau kenan 27 zai ba mu 27 kenan sai mu ce tun da mun yi times ɗinnan so nawa so uku sai mu ce uku so uku eh yanzu kasan miji ya koma tara kenan uwa biyun nan nata so uku nawa kenan eh sha biyar nawa ya rage a cikin ashirin da bakwai eh ya rage sha biyu to lizzakar misal hazal unsayeni sai wannan ta ɗauki hudu kaka ya ɗauki takwas ya ke eh <laughs> nawa ita wai da ce ta ba eh namiji da na gaga mun ga yadda muke matsala din an gullura matsalar ba wai mun ce 27 ba wai mun ce 27 a ba kaka rabi a ba muje rabi ba ne an riga an fatattun farko saboda ce to ai ya abin nan miji rabi za a bashi kuma tara ba shine rabi na 27 ba ko shine rabi na 27 kuma ba shine ma rabi na 24 ba wanda yake rabi na 24 shine 12 to ba wannan muke magana ba asalin wannan ne ukun nan tashi ce shine aka kara shine aka yi ta musu dabaru haka <laughs> alamar ya gai nan yanzu an ce 24 zaman to an ce ka fitar da rabi namiji zaka ka bada na 12 to ba ita ake magana ba daman asalin ta da ce shi kuma a shida yana da uku kun gane wannan ko sai aka yi aulu man ce aulu shine ƙari a wurin rabon gado da kuma rage adadin abin da za a samu Shi shine aulu to da aka haka sai matsala ta koma tara saboda mun ga tushenta kaka yana da nawa yar uwa shakikiya ya nuna mana hudu kenan uwa miji uku ya zama tara kenan to ya ga an yi aulun din matsalar kenan daga shida zuwa tare dama uku ake karawa eh kamar ya shiwa namiji a'a yana nan a nisfinsa yana nan nisfin lafzan a lafazi an bashi nisfi ne domin <laughs> nisfin shida aka bashi inda nisfin tara ne ai kun gama mu da tara muka ce za mu raba tara gida biyu za ta ba ma za ta ba mu alinkisar matsala za ta kari zai zama hudu da rabi ne yau wato kuma babu rabi a a daman shida ne saboda haka rabin shi aka bashi rabin shida shi ne uku to kuma da aka zo aka yi wannan taran aka yi ta sau uku sai muka ce to uku shi za mu yi mishi ita sau uku sai ba mu tara ita kuma uwa biyun nan nata za mu yi mata sau uku sai ba mu shida to abin da ya rage shine kaka ya ce hesi zakari misal hazul unsaini sai muka ce to ina aka hada da ɗaya na kaka da wannan hudu ne ba zai yiwu a raba shi zakari misal hazul unsaini kuma mun sha maimaita raban gado tun tashin farko ake raba shi shi sa muka sake komawa daga sama aka sake yin lissafi din ya dawo aka raba musu hilin zakari mithlu hazil unsaini in ka dubi wannan hudin ce ta sanadiyar wannan hudun aka ce a yi so uku sai ya ba mu goma sha biyu da ya ba mu goma sha biyu sai shi ya ɗauki ita ta ɗauki hudu shi ya ɗauki takwas sai zamana menene yake cewa fali zaujin nisfu walil ummi thuluth haka yake ko wal jaddi sudus wace matsalar kenan ta farko ko ta biyu eh ta farkon kenan walil ukhti lil ummi wal abi an nisfu thumma yujma'u sudusul jaddi sannan sai a ɗauki ɗaya bisa shidan nan na kaka wa nisful ukhti sai a da rabi na 'yar uwa wanne kenan wancan kenan idan aka hada ya zama nawa ya zama hudu fa yuqsamu aslasan sai a raba shi gida uku sai shi kaka ya dauki nawa ita ta dauki daya lizakari mithlu hadhil unsayni fa yakunu aljaddi thuluthahu anan kaga kaka ya dauki bi busa uku wal ukhti thuluthuhu kaka abin saboda an uku ce aka raba biyu in aka raba uku tun da maza ne guda abin nan ɗaya mace ɗaya namiji kaga aka raba uku aka raba biyu namiji sai ɗauki biyu mace ta ɗauki ɗaya shine ya ce lijaddu sulusahu biyu busa uku um abin nan yar uwa ɗaya busa uku shine dai lizzakari misalin zan sai ne a'a kar ne nisa matsayi a kan naɗin da aka kawo mm. eh. eh mana shi ne tarawar ai mana isa shi ne tarawar ai muka ce wannan ɗayan da wannan sai a tara shi in aka tara ya zama nau kenan hudu in aka hudu a raba uku ba zai yiwu ba to da ba zai yiwu ba wannan dama ai kasafi muke yi mun kasafta nan mun kasafta nan da muka zo nan sai muka samu bulu don mun samu hudu an bar wa mutum biyu to tun da hudu an bar wa mutum an wa hudu a raba uku ba zai yiwu ba to tun da mun samu wannan balhe mu sake koma daga baya sai mu yi wannan shine ma'anar jima'u din ka fahimci wannan da kyau ko inda rabon kuɗi ne inda mun sa kuɗi din za a ga har yanzu su wannan da wannan kuɗin da suka samu a nan shi za su samu a nan ɗin ka gane maganar ko inda mun sa kuɗi misali eh, abin da shi eh, miji da uwa suka samu a wannan kasafin shi za su samu a nan su kuma wannan za su samu ne lizzakari misali sai ba wai wannan hudun za a tara su a waro su gefe a ce su zo a kasafta musu ba a abu zai yi babu shi ko shi malik din ba shi yake ya san kasan wata matsalar ne kawai shi sai ya ce sai a hada sai a yi kaza kawai a da dabaru a wuce alaikun salam ai da babi ne a cikin rabon gado ya eh, yi al'aunu ai babi ne in ba wancan ta yana zai fito mal ahmad eh ai to ta ya za a yi yanzu ya za a yi eh eh in ba ba haka ba muna da rabi rabi guda biyu a ciki muji rabi yar uwa rabi eh? eh yanzu muna da rabi muna da rabi guda biyu shi man in ka samu rabi rabi guda biyu an ɗauke lissafi sannan kuma ga ga fuluf ga ga sudus ta ina wannan zai samu dole don dole masu an yi wannan matsala din kamar ya tanzilu mai rabin alamin yawwa matsalar shi ne abinda muke ta faɗa wanne ne zai fi yi ma kaka ka san shi zai fi yawa shi ne in ku lura mun ta maimaita magana a ciki ya ce fa innahu yunzar ayyu zalika afdalu li hadhil jadd wanne ne zai fi ma kaka dama dama ai duk wannan magana shi kaka bai sani ba fa yanzu ga ganin da yi. ya yadda da wannan bai yadda da wannan ba kun gane wannan da kyau ko shi ne kai da ka raba sai ga wanne ne zai biya kaka daidai da sauran su sai ka sauta shari'a ce fa ta duba ta lissafa alaikun salama ba shi muke yi ba ba shi muke ba so mai ke mai gwamnatin wannan din tukunna shi da rikicin kaka zai sa watakila mu kwana a nan eh eh a kara eh اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد